ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis sha ɗaya ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da goma sha shida ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal wato surar ganima wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubai da tabnil jaba babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a kan aya ta 25 ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب wato ku ji tsoron wata fitina ba wai za ta keɓanci waɗanda suka yi zaluncin ba ne kadai har mutumin da ya bauci Allah subhanahu wa ta'ala ya bisa ya yi duk abin da Allah ya ce fitina tana iya shafansa ya tabbata a cikin kitabu zo an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci wasu mala'iku guda biyu a juya wata alƙarya a jirkice ta da suka je sai suka sami wani mutum yana bauta a cikin masallaci sai suka ce ya Allah mun je amma mun samu a cikin wannan alƙaryan akwai bawan nan naka wane dan wane mun same shi yana bauta a cikin masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ce fa bihi fabda'u da shi za ku fara me yasa saboda shi bai taɓa yin fiki don an taɓa hurumina ba a don haka ku fara da shi ashe kenan kun ga idan fitina ta tashi zuwa ba wai shi wanda ya yi sanadin jawo ta ba ne kaɗai take zuwa a kansa ba har kai da ba ruwanka ko kuma kai da take da damar hana fitinar amma ka kika hana to fitina za ta shafe ka shi sa har kullum idan aka ga ɓanna, ba shiru ba ne za a yi za a yi duk yadda za a yi wurin ƙoƙarin hana wannan ɓanna domin kai da baka ɓannar ka zauna lafiya domin shi mabannakin ka taimake shi ka fitta shi daga hanyar shaidani wannan shi ne abin da ya kamace al'umma yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 26 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa quru id antum قليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يكي تنا ما ainihin sahabbai ni'imar da ya yi واذكروا كتنا إذ أنتم قليل ألوكة دكوك أن كدا مستضعفون في الأرض كنا وأن a cikin كسا ba ku da karsashi ba ku da kata'uz ba ku da fada aji takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron kada mutane su samame ku malamai sun saba da abin da ake nufi da annas an samu daga imamu wahab yace abin da ake nufi da annas sune farisa da roma domin a duniyar duniya a lokacin babu mai ƙarfi irin farisa da roma a don haka sai ce abin da ake nufi da takhafuna an ya takhaffafa kumun nas wato kuna jin tsoro kada farisa da roma su samane ku wannan idan an ɗauki wannan fassara yana iya shiga saboda ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma umar dan khattab radiyallahu an yana bayanin irin tsananin tsoro da suke ji na rumawa Ya ce na kasance a wani aboki na cikin mutanen madina na tanawa wato yakan zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni in bana na sannan kuma ni nakan zauna shi in baina sai in ba shi labarin abin da aka yi bana nan baya nan ni kuma ya bani labarin abin da aka aiwatar a lokacin da bana nan wata ran sai gashi ya zo mani da asuba yana min sallama sai na fito da gyauto na ina ja sai a ja a tilfor shin farisa ne suka zo garin madina sai yace a'a wa ashaddu min zalik ay abin da ya bi farisa shine abin da ya faru a jiya tallaqa rasulullahi nisaa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saki matansa kenan abin da muke so mu nuna fassaran da imamu wahab yayi radiyallahu an na wa takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna jin tsoron kada mutane su samame ku yana iya ɗaukan farisa da ruma domin a lokacin su ne masu ƙarfi a duniya imamu ikrima yake a'a radiyallahu an abinda ake nufi mushriku quraish wato kuna tsoron kada mushrikan quraishawa su yi muku bazarta imamu qatada radiyallahu anhu yace a'a ana magana ne da su a lokacin badar saboda mun karanto da ku sun fita a lokacin ba su da yawa ba su da makani aliyu radiyallahu anhu yake ba ma wani mai abin hawa sai da kaza da am radiyallahu an a don haka babu shiri babu yawa babu makami ba da yakin ma shirin yakin aka fito ba sai suna jin tsoro in suka kalli adadin su suka kalli adadin mushrikai in suka kalli karfin mushrikai suka kalli karfin su don haka imamu qatada yace ana magana ne da su a lokacin badar wato takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna jin tsoro kada mutane su samame ku fa'awakum Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maishe ku inda za a tarbe ku wato madina kenan wa ayyadakum bi nasri ya karfafe ku da taimakonsa wa razaqakum min at-tayyibat ya azurta ku daga dada dan kayayyakin marmari la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku wannan ne ko ku za ku samu ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala an samu daga ƙasa da radiyallahu an yace da wannan mutanen ƙabilan nan wato mutanen makka sun kasance mutane ne masu rauni musulmai kenan suna da rauni Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe su ba su da yawa Allah ya maike su masu yawa mabukata ne Allah ya wadata su jahilai ne Allah ya ilmantar da su kafirai suke Allah subhanahu wa ta'ala ya maishe su musulmai irin wannan ni'ima ce annabi shu'aib yake tunatar da mutanensa wadhkuru iz kuntum qalilan fakassarakum wadhkuru kayfa kana aqibatul mufsidin ku tuna a lokacin da kuke yan kadan Allah subhanahu wa ta'ala ya maishe ku masu yawa ku fatuna ku ga ƙarshen maɓannata yaya ya kai yaya ya zama idan ka koma cikin tarihi za ka samu a lokacin da da'awa ta fito babu wani mutum wanda zai bayyanar da da'awa kai ana ma karatu ne a cikin darul arqam amma idan aka samu ka bi hanyar wurin ƙuraishiyawa sai sun turke ka sun tambaye ka me ya kai ka hanyar darul arqam ba ma musulunci ba menene ya kai ka wannan hanyar sai ka yi bayani a don haka sai aka ɗauki matakai guda biyu mutumin da yake da dangi a cikin garin makka za a samu dangin za a ci to ka tsawata wa ɗanka idan ba ka tsawata masa ba mu muna da yadda za mu yi da sannan mutumin da ya zo ya zanto baƙo a cikin garin makka akan gana masa mugunyar azaba mutane kamar irin su bilal bin rabah irin su suhaibun rumi irin su salmanul farisi irin su khabbab ibn al-arab radiyallahu anhum baka isa ka ce ka musulunta ba a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da su ni'imar da ya musu ku tuna fa a lokacin da kuke yan kaɗan kuna waɗanda aka raunata masu rauni a cikin ƙasa kuna jin tsoron kada mutane su samame ku su kashe ku su aika da ku barzahu Allah sai ya maishe ku ainihin inda za ku samu ni'ima inda za ku samu natsuwa ya karfafe ku da taimakonsa ya azurta ku daga kayayyakin wato marmari daban-daban daban Allah ya muku irin wannan ne ko ku za ku gode ma Allah subhanahu wataala za ka iya ganin mazahir wato irin abubuwa na raunin musulmai a wancan lokacin suhaibun rumi radiyallahu anhu a lokacin da ya kokarin hijira don musulunci a lokacin nan baka isa sai dai a koyi wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura mutane su hijira zuwa habasha ethiopia nan a nan abin afirka saboda ba lokacin ba abinda wani mutum zai iya maka annabin da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane sukan zo su ce ya rasulullahi uquba ta yawa abu yayi zafi yace ku yi haƙuri fa inni lam umar bi jihad ni ba a ce in yi jihadi ba yace na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya da can cikin waɗanda suka gabace ku mutum akan zo da shi a ɗauki zarto a raba shi gida biyu amma wannan ba zai sa imaninsa ya raurawa ba yana nan akan addininsa na musulunci shin ko ba za ku yi haƙuri ba haka aka dinga tafiya su haifin rumi radiyallahu an baƙo ne asalin kakanninsa larabawa ne amma sai suka tafi ƙasar roma suka zauna sai harshen sa ya jirkike ya tafirantu da yare irin na roma da ya yi magana sai ka ji kamar ba asalin balarabe ba ne shi yasa ake kiran shi suhaibu rome wato suhaibu da ya fito daga ƙasar roma a lokacin da ya zo ya haɗa 'yan kuɗaɗensa gaba ɗaya ya zo garin madina garin makka yana bako ya zanto ba a san shi ba aka san shi in ya faɗa za a ji yana da dukiya sai ya haɗa 'yan kuɗinsa gaba ɗaya yana so ya hijira ya gudu da imaninsa zuwa garin madina sai labari ya isan makuraishawa wato ina son muku bayanin kaɗan daga cikin alamomi na raunin musulmai a wannan lokaci amma allah subhanahu wa ta'ala zai ba su yanci daga baya sai kuraishawa suka yi masa ƙawanya suka ce ai kai sa'alukan arafna mun san kai mutum ne wanda yake ba shi da shi abinda bahaushe ke cewa matsiyaci ka zo garin makka ba wanda ya san ka kana bako idan ana bukatan waɗanda za a bai wa abokai ba za a neme ka ba in ma ka halarci wuri ba a san ka zo ba amma sai ka zo garin makka yanzu ka zanto wuyanka ya yi kauri idan ka faɗa za ka aji in ka nema za a baka idan ka shata ma ba wanda ya sai tsallaka to abin da muke so ka sani wallahi ɗayan abubuwa guda biyu ba za mu yadda ka kwashi kuɗin makka ka gudu da shi garin madina ba ko dai ka ban mana kudaden mu a nan inda ka same shi garin makka kai kai tafiyan ka kai kadai ko kuma yau duk abin da za a yi sai a yi suhaibu rasu rasul allahu an, amma kun san dai in maganan harbi ne da kibiya ko mashi duk cikin garin makka ba ni da na biyu domin ba a taɓa ɗana kwami ni in jefe shi ban samu ba a don haka in jefai ni in jefe ka ne za mu yi dukkanin ku zan karar da ku gaba ɗaya tarihi ambace ku dan ba wanda zai iya tsayawa a gabana ne in yi harbi shi ya harbi amma idan maganan kuɗi ne kuke magana ga kuɗin ku gaba ɗaya ku je ku riƙe kuɗin ku ku bannin tafi da imani na ko kafin ya isa yana isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rabi al-bay'u aba yahya rabi al-bay'u aba yahya wannan cinikayya da ka kulla tsakaninka da mahalicinka subhanahu wataala to ana tabbatar maka da cewa kayi nasara kayi riba kaga ashe kenan da suna da rauni Allah subhanahu wataala zai karfafe su khabbab ibn al-arab radiyallahu an Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda idan yana shaɗo yakan ce da khabbab nuna mani inda mushrikai suka kona ka saboda shi saboda musuluncinsa riga aka yi masa da karfe dama ya iya saƙa ya iya kira yana kira makamai ne a cikin garin makka yana bauta a ƙarƙashin wata mata ana kiranta ummu anma sai ya musulunta da ya musulunta sai aka je aka same ta aka ce da ita ke kina fafa kina fankama kina tukubuli kina wasin kawo kina cewa ke zaki faɗa a ji to ga ma bawa da ke aiki a ƙasanki ki mun ji labarin ya musulunta sai ta ce ba zai yi ba yana karkashi na a ce ya mutu aka ce a ai ya musulunta ana maganin shi yana zuwa gidan darul arqam ta ce mu je aka je aka wai kabba radiyallahu an ta ce me ma za ka ladi balagani an menene wannan abu da wai wai wai nake ji ya iso ni gare ka daga gare ka me kika ji wai an ce wai ka musulunta yace kin ji wannan magana tace kwarai to in ko kin ji wai ba wai bane ni in nan tun a bara musulmi ne to amma ina son nuna muku mazahir ba matsayin irin na musulunci a lokacin yana da rauni aka dinga rufe shi da duka babu abin da ya tashe shi yace sai kawai bai san inda magana ta ƙarshe kenan da suka yi cewa ya musulunta an tumar da shi da wuri yayi wuri sai aka ce to ya saƙa ya ƙera riga ya ƙera riga ta ƙarfe sai a sa rigan nan a wuta idan ta yi jajawur sai a kan kamo a rirriƙo sai a ɗaura mata shine Allah subhanahu wa ta'ala yake suna musu a wancan lokaci wankuru in antum qalilun mustad'afuna fil ard an raunata ku kuna da rauni a cikin ƙasa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an shi ma irin wannan ya faru Mus'ab bin Umair radiyallahu Anhu, duk irin waɗannan abubuwa ya faru da su wanda yake shi sa'a radiyallahu Anhu a lokacin da ya musulunta babu wacce yake tsoro a doron duniya in ba mahaifiyarsa ba ta yi yadda za ta yi ta yi yadda za ta yi yace mama ina son ki sani law kana laki alfu nafasin idan da kina da numfashi a wata riwayar alfu nafsin in kina da rai guda dubu ɗaya fatakhruju nafsan nafsan rai bayan rai su dinga fita fa inni lan ufariqa muhammada ba zan taba rabuwa da muhammad ba to waɗannan abubuwa duka musulunci ya wuce da irin waɗannan abubuwa su ne yanzu halin da annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada musulunci ya fara bako ne da sannu zai koma bako kamar yadda ya fara kaga yanzu mun zama baki yaya bakunta take kana tsoro ka bar gemu saboda kada a ce maka kai din nan terrorist dan ta'adda ne kana tsoro ka ɗage ka? mai yasa saboda kai in nan kar a jingina ka da addini a ofishinka ba ka so wani ya maka sallama ce assalamu alaikum a wannan ba nan ba masallaci bane da Allah we are in the office muna office ne kar ka mani sallama kawai ne ka ce morning morning musulunci ya zama bako duk a wurare in ka koma za ka samu irin waɗannan abubuwa ba kuma zai hana wanda ba kai ba ɗin iya jaddada aƙidarsa ya yi abin da yake so ya faɗi duk abin da ya ga dama da sunan aƙidarsa amma kai wurinka musulunci ya zama bako saboda wai kar a ce akwai wani element na islamiyya ta tare da kai na musulunci za ka ga sau da yawa wanda za a ce wai ko ɗan siyasa ko wani babba ko kaza wai in taro ya taro yana tsoron ya ce a'udhu billahi samii'il alim min don za a ce wani is extremist yana da tsananin addini ba kuma zai hana shi ya tashi ce praise the lord in the name of jesus zai faɗi wannan kuma duniya lafiya lau ba wani wanda zai yi magana shi ba ce yana da zafin aƙida ba sai kai ne kake da zafin aƙida kaga ake raunin da ya samu musulmai a jiya yanzu shine muka koma a yau yanzu ka duba kaga raunin da muke ciki a yau ya kai ga america da ta yi wani tunanin cewa wannan bidiyon da kake ga duk wani abin nan ne daga america ba kun je kun yi wani babanki wani bidiyon ba saboda ai wai in an tashi neman ka domin usama a ce wasu ya ba su wahala to yanzu ana so a yi wani abu ki ba ɗaya kwala ɗaya ai za ka ga akwai wato akwai abin nan akwai network tsakanin bankuna idan kana operating bankuna misali kamar ake stanbic gt bank misali kana da account sky bank to in kai bbn a banki daya duka sauran banki akwai connection an san kai ne so wani abu kai ana neman ka za a zaɓi loka wai hikima kenan to kaga an sake komawa cikin rauni ya kai ga yanzu misali idan aiki kake nema in ka samu sai a ce sai ka nemi garanto ka samu wani chief imam na wani masallaci wanda zai tsarkake kai wanki to in ma ta'addanci ne kai kaje kai shi ya san inda zai zaƙulo ka kaga mun sake koma cikin rauni to wannan ba abin da zai fidda mu zai mu koma ga Allah subhanahu wataala واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون wannan aya akwai dalilin saukanta kuma akwai ra'ayoyi mabambanta akan saukanta ra'ayi na farko an ce ta sauka akan Abu Sufyan ne radiyallahu an kafin ya musulunta saboda ya kai guru ya kai mari ya kai ruwa ya kai rana wurin ganin cewa musuluncin nan bai haɓaka ba a wancan lokaci a don haka sai aka ce ayat ta sauka ne a kansa amma sanadin hadisin bai inganta ba saboda akwai ibnu jurai shi kuma bai ji daga ikrima ba don haka wannan ra'ayin yana da rauni zance na biyu aka ce maganar koko ayar ta sauka ne akan kashe usman radiyallahu an wannan magana ita ma tana da rauni saboda a cikin sanadin silsilan mazajen hadisin akwai yunus ibn al-haris matruk shi an riga an basa tuntuni an daina kawo hadisi daga gare shi zance na uku aka ce a'a ta sauka ne a ahlul badr wato ga mutanen badar ita ma magana tana da rauni amma zancen da ya inganta a cikin fiha da sunan ayar ta sauka ne akan Abu Lubaba radiyallahu anhu shi wani mutum ne a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike shi zuwa wurin Banu Quraiba yace ka je ka tambaye su mai suke so su sauka akan hukuncin Sa'ad radiyallahu anhu annabi ya sanya sa'ad radiyallahu anhu ya saukar da su akan hukunci ka je ka gaya musu wannan magana a don haka da ya tafi sai su suke tambayansa su banu ba suka ce to kana ganin wani irin hukunci sa'ad zai yi mana ibnu abi waqqas radiyallahu an sai yayi haka bi ma'ana kisa yace ban bar wurin ba sai da na san cewa na ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala na ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan muke gaya wa baƙaƙe ƴaƴan baƙaƙe ƴaƴa ko ko jibokin maguzawa na farisa sahabbai radiyallahu anhum dukkanin su adilai ne amma ba zai hana fi kuskure ba muna fahimta ba ma'asumai bane Allah bai kare su daga fadawa kuskure ba a don haka ba wani mutum wanda za a ce baya kuskure a doron duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a don haka da yake sai ya musu haka kisa kisa ne kisa yake babban wurin ba sai da na tabbata haƙiƙanin na ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka da yazo yace sai ne alwashin ba zan ci ba ba zan sha ba in ba Allah ne ya mani gafara subhanahu wataala sai ya samu fila menene fila da wanzu kuke kiransa ginshiki sai ya daura kansa ya kici ya ƙisha yana da yar yarinya ƙarama, tana kawo masa abinci yake ban ta. ni ba zan ci komai ba sai Allah subhanahu wataala ya mani gafara tun yana tsaye ya koma ya lankwashe saboda kwanansa tara ba ci ba sha sai aya ta sauka an yi masa gafara ummu salama radiyallahu anha ta zo ta gaya masa to ka kwance kanka ka haƙura Allah subhanahu ta'ala ya maka gafara sai ce a'a wallahi ba zan kwance kaina ba hatta ya kuna rasulu huwa alladhi yuhilluni sai annabi ne zai kwance ni sallallahu alaihi wasallam annabi zai kwance shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya koma yana cin abincinsa yana kuma cin abincinsa a sa wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takunu Allah war rasul kada ku ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa takunu amanatikum kada ku ha'inci amanoninku nan akwai takadiri da malamai suke bayani بمعنى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم أمانوني ودن الله سبحانه وتعالى دورا مكو كوي ku yi sa ku bari ku bari kada ku ha'inci Allah akan waɗannan ababe azumi zakka sallah hajji kalima ta tauhidi to kada ku koma kuna ha'inta Allah a cikin waɗannan ababe shine abin da wancan aya take mana bayani inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah subhanahu wa ta'ala ya iza masammai da ƙasa da duwatsu amana malamai suka ce ita ce sallah azumi zakka hajji rike tauhidi ba tare da shirka ba sai sama da ƙasa da duwatsu suka ce ya Allah ba za mu iya ba amma sai ɗan adam ya ce taura mani duka zan iya lallai ɗan adam ya kasance mai yawan zalunci ne ga kansa ya kasance mutum ne mai yawan jahilci a yanzu kaga ana yin azumi ka rantsa kai kafara akwai wani daga cikin musulmai yanzu hakan yana cin abincinsa ba kuma lalura gare shi ba ba ba bace ta same shi ba al'ada bace ta zo mata a'a yana cin abincinsa ba lalura babu uzuri a don haka waɗannan amanona waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura ma ɗan adam to mu ma kada mu ha'ince su kamar yadda aka hana mu ha'inci tsakanin mu da kanmu to duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura ma ɗan adam ɗan adam ɗin nan yayi wa antum ta'lamun alhali ku kun san cewa ayyukan da kuke aikatawa ba daidai bane yana daga cikin ha'inci misali ya zanto 'yan uwanka musulmai kenan waɗanda suke kallon alƙibla irin wacce take kallo ga abin da suka shirya ya zanto kai kai tsallan baɗake ka je ka gaya ma waɗanda ba su ba ga fa irin shirin da mutanen nan suke yi ka ce kuma in ni lakum minan nasihin ni na zo ne kawai mai nasiha babu ruwana wannan ha'inci ne yana daga cikin ha'inci har wa yau ka je ka zauna da wasu mutane wanda ba irin ka ba ka nuna musu hanyar da za su bi domin su murƙushe naka wannan ha'inci ne kuma da yawa daga cikin al'umma an samu wannan da yawa daga cikin al'umma an samu wannan musamman abin da ya shafi siyasa a lokacin wata siyasa can ta ba bariya bariya wacce abu ya yi zafi wani wanda bai kallon alƙibla sai ya fito sai wai mutane daga cikin mutanen ku su suka ce to ga abin da za a yi kun san yanzu fa abin haka da haka ne don haka tun daga sunan shi kaza a cikin sunayen nasa akwai suna wanda yake yayi kama da na masu kallon alƙibla sai aka ce to abin da a sa kawai a ko dan baba ne ko dan ladi wai a din nan suka koma masallatai suna ta sallace wai wai ma'anar shi din nan abubakar ne dan baba ko dan ladi wani abu wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na hayin a don haka dole ne ka tsaya domin babu na uku ko dai ka zama musulmi tsantsa ko kuma ka zama kafiri tsantsa idan ko ka tsaya kana makyarkata to ka zama munafiki kenan babu na hudu don haka ka tsaya ka yi addinin ka Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki addinin nan da san mai so da kuma kin mai ki wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa annallaha 'indahu ajrun 'azim wa'lamu ku sani ya ku musulmai annama amwalukum wa auladukum fitna cewa dukiyoyinku da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku da ƴaƴayenku fitina ce gare ku wa anna Allah indahu ajrun azim amma ku sani Allah subhanahu wa ta'ala lada mai yawan girma a wurin sa yake menene yasa mata za ta zama fitina menene yasa ɗa zai zama fitina saboda kana iya ɗaukan ƙauna wacce yake zaka ɗaura wa ɗanka ya zanto duk abin da yake so ko da sabon Allah ne zaka yi shi sa Allah ce a can subhanahu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah a can kuma yake cewa wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un can kuma yake cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin ƴaƴayanku daga cikin matayanku wasu makiya ne don haka ku yi dari dari ku yi hatara da mata tana iya zuwa ta zama makiyarka in ya zama da ba za ta umurce ka da kyakkyawan aiki ba ɗanka yana iya zama makiyinka in ya zama na ba zai bi umarnin Allah ba subhanahu wata'ala kai kuma ya zanto ka ɗauki son duniya ka ɗaura masa duk abin da yake so za ka yi matarka duk abin da take so duk abin da take so za ka aiwatar ko da ko wannan abu ya saba ma Allah to wannan al'amari bata ne ta zama makiyarka domin tana iya sa ka bauɗe wa Allah tana iya sa ka bar hanya tana iya sa ka yi kaza kamar yadda muke yin abubuwa da labarai da dama abubuwa da dama akwai matar da ake mamu labari wai mijinta ya shigo ya same ta tana matsugo da wata sai ta daga kai ta banka mai tsaki ta ce kai dan ma ma ba ma namiji na kawo ba amma kuma wannan aiki bai sa shi ya yi karfashi ko kataɓus ko ya tsawata ba suna kuma nan suna rayuwa abinsu kaga za ta ja shi zuwa ga wuta ta hanyar da bai sani ba sannan kuma ƴaƴayanka matayanka suna iya zuwa maka su zame makiya ta hanyoyi guda biyu kuma waɗanda malamai suke bayani kaga dai in ka da shi ba kasafai bane kake iya ainihin juya gidanka ka ma wanda ka haifa in ba ka da shi ba kasafai zai saurari maganar ka ba sai in Allah ya taimake ka da ɗa mai son ya gama lafiya bare kuma a ce mata wacce har in ya zama na ita za ta taimaka maka a cikin kuɗin cefane ne to kai ba ka da abin da za ka iya in kayi magana ta daka maka tsawa in kayi magana ta ce kai dan ma ka samu an yi kaza nawa ka kawo me kake mana kai wallahi in bakin kaddara ma auren ka ai ya zama jidali za ta gaya maka waɗannan ababe sannan kuma idan kuɗin gare ka duk za su iya kasancewa musiba da fitina dan Allah Allah kake a mutu wani yayi lissafin yar ana kwannan da kake hawa ita yake so ya hau wani yayi lissafin dan wannan gidan naka na badarawa shi kawai ya ma yadda zai yi in yayi aure ga yadda zai yi to kaga ta ko ina baka sha ba ba ka da kuɗin ba za su yi maka biyayya ba kana da kuɗin ƙoƙari suke ka mutu to shi sa har kullun yadda muke bayani kai da kanka za ka yi kokari ka yi fafutuka ka nema kanka lahira domin ba lallai wani dan da ka haifa wai ya tsaya ya ce wa qur rabbi amhuma kama rabbayani Allah ka ji kan iyaye na kamar yadda suka rene ni ina karami ba lallai bane kawai kana iya kaucewa shi kenan abinda ka bari tashar holiya kai kana can kana bayanin ba a sun yadda ka samo kuɗin su kuma suna nan suna jin daɗi suna ma sha Allah ya mana tsari ya ayyuhal ladina amanu wa'lamu ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum sultana Nan kaman akwai wata tambaya wacce yake an share ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya mana bayanin a cikin matayenku a cikin dukiyoyinku cikin yayayenku ana iya samun musiba ana iya samun fitintunu kuna iya samun makiya kamar yadda ya zo a cikin asa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa yabna adam uslubni tajidni ya kai dan adam neme ni zaka same ni fa in wajadtani wajadta kulla shay in ka same ni ka samu dukkanin komai wa in futtuka in ko na su'uce maka ka kullu shay komai ma ka rasa shi gaba daya to anan akwai takdiri kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wani abu ya share misali ta tambaya kamar mu mun ce to yaya za mu ya Allah sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tattaqullaha idan har za ku yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ga allakun furqana zai sanya muku malamai sun kai ruwa rana wurin bayanin abin da ake cewa furqan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ce ma'anar shi naja Allah zai tsaga muku mafita Ibn ishaq yace abinda ake nufi faslan bainal haqqi wal batil Allah zai sanya muku gaskiya ku gane tsakanin gaskiya da ƙarya sannan a wani kauli aka ce furqanan wato yaji allakum makhraja Allah zai sanya muku mafita kamar yadda yake cewa a can subhanahu wata'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a don haka duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. Allah zai bashi dalili zai bashi mafita zai bashi rinjaye zai bashi taimako baya ga wannan ma wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah subhanahu wa ta'ala zai kakkankare maku zunubanku wayar yaghfir lakum sannan zai gafarta maku wallahu dhul fadli azim Allah shine ma abocin falala falalan ba kuma mai girma subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗi a can ƙasa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم wato in kun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku ainihin annurai guda biyu zai ba ku gafara zai janya muku haske wanda za ku dinga tafiya da shi to amma har wayo har kullum abin da muke bada ina masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kai kana ganin yanzu ka duba ka ga musulmi ne a cikin musulmi wanda zai shiga kungiya ta asiri ya ɗauki mutane ya gina gida waɗanda za su soya farfe sun kayan cikin musulmai ne waɗanda za su farauto mutumin da za a yanka musulmai ne wanda zai sha jinin wanda aka yanka musulmi ne wanda zai yi ƙoƙarin teɗewa shi mutumin da aka yanka musulmi ne to ta ina ne kuwa za a ce wai mutane za su gama lafiya ko za su samu rinjaye yana da wahala don haka dole ne don mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba za a in masa ba ya tabbata a cikin hadisi wanda kusan kowa a nan ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya kai dan adam wato ka kiyaye Allah tajidhu tujahak za ka samu Allah gaba gare ka bi ma'ana za ka samu taimakonsa domin sau da yawa al'amura suka rinca tsewa mutum in ya dangana ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kaga Allah ya sama masa mafita ashe ko barin Allah subhanahu wa ta'ala yakan kai mutane zuwa ga tashin hankali yakan kai mutane zuwa ga wahala na'am وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين to wannan kissa ce wanda ahlus siyar wal magazi wato masu tarihi tare suke rawaitowa wa in kana a sanadin maganan akwai wani mutum da ake kiran shi Usman ibn Amr al-Jazari wato ibn Hibban ya wasaƙa shi amma wasu daga cikin malaman hadisi sun ce ba da'ifi ne madarul amr wato juyawan al'amarin gaba ɗaya a kansa yake wannan aya kamar yadda malamai suke bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana tunawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gangami da kuma taro wanda ƙwarai suka tattaru suka yi malamai sun ce an kira wannan rana yawmuz zahma wa in kana sanadin hadisin shi ma akwai maganganu an taro ana shawara wannan mutum ya fitine mu ya addabe mu gashi yana ta jirkita kwakwalen matayen mu yana ta jan matasan mu ya kamata mu san duk yadda za mu yi da wannan mutumin saboda in ba haka ba idan muka sa wallahi nan gaba kaɗan muna ganin ɗan da ka haifa ba zai maka biyayya ba yaya za a yi sai aka zauna shawara wasu ka ce abin da za a ɗaure shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa id yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna wannan lokaci da waɗanda suka kafirce suke shirya maka makirci li ka wai su tabbatar da kai a cikin gida bi ma'ana li ka su daure ka wannan yake abin da nake gani a daure shi sai aka ce akwai wani mutum ana kiran shi wato abin nan shine Hausa ke ce tsohon najaru shi ya fito shedan ne amma ya zo a surar dan adam ba a san shi ba sai ce na samu labarin za ku yi taro ne akan wannan mutum a don haka ni ma sai na zo in ba da tawa gudunmawar abin da ya kamata a yi da shi shi ne kake ganin idan mutum ya zanto ba tsohon kirki ba sai ake tsohon najar saboda dan ya zo a matsayin dattijo ga furfura ga komai amma shi ya kawo mugunya shawara wacce idan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su sa'a a kanta to matsayar da suka tsaya kenan a don haka sai suka ce a daure shi sai shi ɗaya ce a ma za ka bira wannan ba shawara ba ce saboda idan kuka daure shi a cikin gidaje mutum ne ma ma'asulun lisan yana da daɗin magana da iya zance zai jirkita kwakwalan yaran ku da mata za su koma za su rishi don haka a duba wani abu da ba sai wani fito abin da zai faru mu kore shi shine abin da Allah yake cewa aw yaqtuluka aw yukhrijuk suna magana akan ko a kashe ka ko a fidda kai sai yake a idan muka fidda shi kuma har wa yau tsuguna ta ƙare ba yana iya zuwa ya kafa daba ya yi ainihin abin da zai ya samu gangami ya sake shigowa cikin garin makka ya mamaye garin Makka ya cinye ta da yaƙi to sai aka tsaya a ra'ayi na ƙarshe wanda ɗan ya kawo ya ce to abin da nake gani kawai a tattaru a wani ƙauni aka ce abu jahal ya kawo magana ya ce kuna ga kun ga banu hashin ɗin nan suna da ƙarfi amma abin da nake gani a tattaru a samu kowane ƙabila kowace kabila ta ba da saurayi majiyin karfi a tattaru a dake shi dukan mutum ɗaya banu hashim ba za su iya bin waɗannan kabilu da ke cikin garin makka ba sai shi ya ce zalikan ra'ayi wannan shine ra'ayin wannan shine ra'ayin abin da ya kamata a yi kenan a don haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake tuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da falalarsa kamar yadda yake a can eh, walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum an yudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima wa yamkuruna wa yamkuru Allah suna yin makirci Allah subhanahu wa ta'ala yana maida masu da makircin su wannan ana kiran shi mushakala a cikin balaga bi ma'ana Allah yana musu yadda suka yi wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi alkhairin masu shirya makirki ko kuma mafi alkhairin masu shirya talala irin waɗannan ayoyin zaka same su innahum na kaidan wa akidu kaida wa makaru wa makara Allah sannan yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa أنفسهم وما يشعرون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الله يستهزئ بهم أنا كنت مشاكلة mutum متن كتفي لشي يد شي ما يكي to haka Allah subhanahu wata'ala ya mutanen nan a don haka suna shirya makirki Allah subhanahu wata'ala yana maida musu da nasu makirki wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya masa alƙawarin cewa wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wa ta'ala shine zai kare ka daga mutane ba wani mutum ba zai iya maka wani abu ba wannan aya ta sauka wai in kana akwai niyin a cikin sanadin hadisin Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun wannan aya ta sauka ne a lokacin da wato wasu musulmai bayan an kulla sulhu da yahudawa su ba sani ba sai suka je suka kashe yahudawa akan rashin sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai to banga ta zama ba sai ya shiga wato sansanin yahudawa da nufin menene ya kamata a aiwatar na sai yahudawan suka zaunar da annabi alaihi salatu wasalam suka ce to suka shiga suka yi mitin suka ce to yanzu ga dama ta samu dama mutumin nan muna neman sa mu san yadda za mu kashe shi Allah bai ba mu dama ba sai yanzu yanzu mu yi kokari mu je mu cicciba dutse saman gini mu rukito wuce da shi ya faɗi ya mutu sai aya ta sauka to haka a wurare akwai ya tabbata a cikin sahih hadisin Anas radiyallahu anhu da waninsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fito yaki sai ya kwanta gindin wata bishiya mai tsananin wato ainihin ganye ya rataye takobinsa sai ga wani balaraban ƙauye nan ya zo sadaf sadaf sadaf sai ce ya ɗauki takobin ya girgiza sannan ya tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bacci yace man yamna'uka minni ya muhammad kana ga halin da muke ciki a yanzu wa zai kare ka sai ya ce Allahu yamna'u ne min Allah ba zai baka iko ba kai na kaga tsananin yaqini da tauhidi shi sa har kullum abin da muke cewa yadda ka tsammaci Allah subhanahu wata'ala haka kake samun sa yanzu kai imajinin kai harsashe Allah ya tsare la qaddara Allah kada Allah ya hukunta haka a ce kai yan fashe zo gidanka da bindigogi sun yi kokin sai to yanzu me kake da shi me zaka ce me kake da shi ta cewa ba abin da ka ce dai ka zuku ka ce ku yi haƙuri kuma rai ko kana da abin da ka faɗa da wuce haka ga abin duka an yi kokin an tsatsare ka me kake da shi da za ka ce ai tunanin Allah ma a lokacin ba zai faɗo maka ba sai in ka samu taimakon Allah subhanahu ta'ala dan ji wani ɗan majalisa wata ran ana fira da jeje yan fashe sun tare ni sai ɗaya daga cikin sa bindiga a kunnen ke zan kirga ɗaya biyu uku in baka kawo kuɗi ba ka yi imajinin kanka kawai ka mutu yace one two yace ni dai na tashi ban san yadda aka yi ba na gani ana kara mani ruwa saboda jinin shi ya haye ya suma to amma shiƙa yadda da Allah subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allahu yamna'u min Allah ba zai baka dama ba kaina ana cikin wannan Allah cikin rahmaniyarsa ya turo mala'ika ya buge takobin annabi sai dauka ya girgiza ya ce wa man yamna'uka minni ya arabi yanzu gashi doki ya koma kuturi yanzu kai wane ne zai kare ka daga ni sai kai sai ce rahmatuka wa afuk ai ba wani abu da zai kare ni in ba rangwamen ka ba kuma da tausayinka kawai shine kadai zai fidda ni ashe kenan kun ga an sha irin waɗannan ababe na ƙoƙarin ganin cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah bai yadda ba wa in yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna shirya makirki Allah subhanahu wa ta'ala yana maida masu ya tabbata a cikin a cikin mustadrak na Imam Hakim rahmatullahi alai hadisin da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ya rawaito wata rana Fatima radiyallahu anha ta zo ta sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana ta kuka Annabi yace da ita menene yasa ki kuka ya ke diyata tace baba waɗannan mutane ƙungiyoyin nan na ƙuraishawa anya za su baka ya baba ga sunan sun yi gangami ƙoƙari suke sai sun kai ka lahira ya ce ba ni ruwa ta kawo ruwa ya yi alola bayan ya yi alola sai ya fita ya yi nafila sai ya fita dukkaninsu suna ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kowannensu ya sun da kai ƙasa ya kasa magana a don haka in ka zame na Allah subhanahu wa ta'ala kakan samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin wasu marasi an ce akwai wani mutum ana kiran shi irashi yana bin abu jahal bashi sai ya zo dama abu jahal ya sha cika bakin cewa in dai ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai wani baki ba sai mutane sun suka ce to ba wanda zai iya an san maka wannan kuɗi in ba muhammad ba alaihi salatu wasalam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nawa kake bin sai ya ce kaza sai aka taru ana kallon yadda za a yi saboda abu jihal ya cika baki in dai aka haɗu in an yi kaza sai an yi kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa aka sallama da shi bayan ya fito ce kasan yake yi eh, tsakanin shi akwai haƙƙi yace fito eh, je ka fito masa da kuɗin sa jikinsa na rawa ya fito da kuɗin ya miƙa masa menene mutane ah, to kai ashe ma sakare ne kai mace ka tsaya kana kaza ga dawa ce wallahi ai ni ba shi na gani ba raƙumi na gani wanda ya buɗe baki in na ki zai cinye a don haka don mutumin da ya kasance na Allah subhanahu wata'ala yana samun taimakon Allah subhanahu wata'ala amma a lokacin da aka bar Allah to akan fada cikin matsaloli da tashin hankali da damuwa kuma ba wanda ya isa ya magance maka matsalar ka in ba Allah ba Shi ne kaɗai wanda za ka riƙe ya zanto ka samu dahir amma duk wanda za ka riƙe ɗayan abu guda biyu sai ya faru ko dai kai ka rabu da shi ko shi ya rabu da kai ko kuma mutuwa ta raba dole za a yi wannan ko dai shi ya ce wala na gaji da kai ba na yi ko kai ka ce yanzu ni ba na yi na gaji ko kuma hazimun lazzati ya zo ya raba ku mutuwa kenan to amma Allah subhanahu ta'ala shine kadai zaka rike ya rubanya maka aikin ka ya taimake ka a duniya ya baka nasara to menene yasa mutane ba za mu koma ga Allah ba subhanahu ta'ala menene muka rasa da ba za mu koma ga Allah ba to Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya mana dacewa kuma ya sanya mu zamo na Allah gaskiyan zamowa kuma ya taimake mu ya yanta mu a cikin wannan wata alfarman wannan azumi da muke yi za mu kwana anan insha Allah za mu shiga tambayoyi kamar yadda eh, aka aiko akwai tambayoyi da suka zo masu yawa amma har kullum insha Allahu in baka ji tambayar ka ba a yau ba mamaki za ka ji ta a goben Allah ya yadda wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam menene hukuncin wanda ya yi yayi sha'awa alhali ya yi mafarki bai yi wanka ba to gaskiya tambayan nan ban gane rubutun ba ban gane abin da yake cewa ba amma kamar abin da nake harsashe idan mutum ya yi mafarki yana azumi to babu laifi azuminsa na nan zai wanke ƙazantarsa ne kawai ya yi wanka domin ya tabbata a cikin sahih hadisin aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan wayi gari da yinin azumi kuma da janaba a jikinsa na daren jiya don haka kenan mafarki a jiya ba zai warware maka ainihin azumi ba kuma ko da a yinin azumin ne kai mafarki bai warware azumin ka ba wallahu a'lam na eh mutumin da yake da yayi sahur kuma yana da janaba a ai ba komai mutum ne ya yi sahur yana da janaba babu matsala sai je ya wanka ya je shiga cikin sallah eh babu laifi wannan yace assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhair malam mutum ne yake da mata biyu sai suka sami sabani sai ya sake su saki uku uku a rubuce bayan kwana biyu sai iyayen ɗayar suka dawo da ita wai saboda tana da juna biyu to tambayar ta anan shin ba a sakin mace mai ciki ne amsa ita ce ana sakin mace mai ciki kuma wannan maɗin ta saku babu aure tsakanin su tunda ya rubuta a rubuce saki uku saki ya tabbata dukka sun saku sannan idan da za ta haihu a yau yau mutum ya saki matarsa saki uku tana da ciki sai ta haihu a yau to in ta samu mai aure zuwa an jima tana iya aurenta amma dai saki ya tabbata eh Allah ya sauki sai a dinga hakuri ana kai zuciya nesa eh, sakin nan ya yawa musamman cikin al'ummar musulmai na kan faɗa sau da yawa da yadda muke shelan ɗaura aure haka ake shelan saki za ka yi mamaki sakin ya yawa ƙwarai wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam dan Allah ina son yan uwa musulmai su sa ni a addu'a na yi karatu a poli ban samu aiki ba ina neman aiki to shi aiki yake neman yan uwa mu taya shi da addu'a to da mu da kai Allah subhanahu wata'ala ya mana zaɓin abinda shi ya zaɓa ba wanda mu muke so muka zaɓa ba eh, kuma Allah ya sa ka samu aikin da za zai zama ka taimaki sunna kuma ka taimaki musulunci wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara malam juriya da haƙuri da mu amin tambaya don Allah malam ina so a yi min bayani a mahanga ta sunnar manzon sallam a kan wajabcin amfani da alkur'ani wajen tahajjud to ita kanta sallar tahajjud ɗin sunna ce amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake farilla ko wajibi a kansa domin Allah ya ce da shi wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sannan kuma a yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak don haka shi a haƙƙinsa tahajjud farali ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kamar ni da kai wannan mustahabbi ne ko kuma sunna don haka ba laifi bane ka ɗauki ƙur'ani idan ba ka da hadda wato ka dinga duba kana karantawa kuma kana sallah malamai sun yi rangwame a cikin salloli na nafirfili a cikin farilla ne suka saba shin za ka rike ƙur'ani suka ce a'a shine kuma ra'ayi mafi rinjaye ba za ka rike qur'ani a cikin sallah ta farilla ba wasu amma ra'ayin na da rauni suka ce ya halatta ana iya rikewa matukar mutum bai iya ba to amma ra'ayin nasu yana da rauni saboda abu ne wanda yake za a ta yin sa har mutum ya mutu yaya za a ce kullum kuma yana dauke da qur'ani har sai ajali ya sauka masa don haka ra'ayi yana da rauni dole ne ya tashi ko da falaki da nasi ya haddace ya karanta amma daukan qur'ani a cikin nafila wannan babu laifi malamin sai rangwame a cikin sa wanda ke assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta ita ce menene hukuncin ajiye alkur'ani a ƙasa wato akan dadduma a lokacin da za a yi sallah har ma za ka ga wasu na tsallaka na tsallakewa da kafarfunsu to ajiye alkur'ani a ƙasa ba a mutunta shi ba an ajiye shi a ƙasa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma ƙur'anin da yake rubuce ba a'a mahaddata qur'anin yana mutunta su domin a lokacin da aka yi uhud ba ma uhud ba duk sanda wani abu ya tashi aka kashe mutane annabi yakan yi tambaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyuhum aktsaru akhdhan lil qur'an cikin waɗannan wane ne yafi hadda ko yawan hadda qur'an in aka ce wane yana da 60 shi ake gabatarwa a cikin rani wane na da 50 sai a gabatar da shi wane na da 40 haka ake saboda girman matsayin mahaddata alkur'ani ake ko in a mace za a mutunta mahaddata qur'ani to qur'anin da yake a rubuce wannan kuskure ne aje shi a kasa bai dace ba saboda qur'ani gado ne Allah yake bare wanda ya so sun ma'auratun alkitab alladina faqina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil bi idnillah zalika huwa al kabir don haka dole ne a mutunta alkur'ani domin musulmai ba su da abin da ya wuce alkur'ani don haka ajiye shi a ƙasa wato kuskure to tambayoyi sun zo ƙarshe ne insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ka bamu laga lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan ibada da muke Allah ka kasanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna Allah muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi ya Allah ka saukar mana da rangwame da afuwa a cikin waɗannan abubuwa da muke fama da su na tsadan kaya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai masu kayan sarki da suke aiki don addini ya ci gaba Allah ka taimake su waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka sace su lafiya da makiya makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin ainihin dukiyarsu yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancinsu waɗanda ba su suka yi musu yawa ya Allah ka ba su yadda za su yi su biya ɗalibai da suke karatu Allah ka buɗe kwakwalan su wurin gane abin da ake karantar da su Allah ka sanya alƙalman malamai zanto da sanyi akan takardun su ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai wannan abu da yake faruwa a wannan ƙasa Allah ka san masu yi in za su shiryu Allah ka shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ka sauka musu abin da ba su iya ba ya Allah wannan shugaba namu Allah ka taya masa Allah ka bashi lafiya da zama lafiya da kuma gamawa lafiya ya Allah ka sa ya gama mulkin nan cikin lafiya duk waɗanda suke ma gwamnatin nan zagon ƙasa ya Allah in za su shiri su gane Allah ka shirya su su daina idan ba za su daina ba Allah kai mana maganin su ya Allah waɗanda suke da hannu wurin wannan tsawwala abubuwa ya Allah ka tsawwala ma rayuwansu ya Allah ka tsawwala a cikin gidajensu matukar ba za su tuwa su daina su gane ba ya Allah duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka maida masa duk wanda ya nufe mu da kaidi Allah ka maida masa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك